نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marici na laraba uku ga watan Jumadal Ula a shekara ta 1440 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da tara ga watan ɗaya a shekara ta 2019 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin Riyadu Salihin daga masallacin Abdurrahman ibn Auf da ke kofar Wambai a garin Kano a yau za mu tashi darasi na 186 in ba a manta ba makon da ya gabata mun tike da karatu da ƙarshen babun zammu haini cikin kitabul umuril manhi anha za mu tashi babi mai biye masa babi na biyar babu tahrimil kadhibi babin da yake bayani akan haramcin yin karya. Kalallahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce, wala taqafu ma laysa laka bihi ilm kada ka tsaya akan abin da baka da ilimi akai ma'ana kada ka faɗi ko ka aikata abin da baka da ilimi akai domin wannan shine tushen ƙarya kuma shine asalin ƙarya wa qala ta'ala madaukakin sarki yace ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wani kalma ko lafazi da zai yi furuci da shi face a tare da shi akwai mala'iku guda biyu ɗaya dama ɗaya a hagu kowannen su raqibu ne atidu ne ma'ana kowannen su mai dako ne sannan kuma kowanne mai kula ne da duk abin da yake yi baya rabuwa da shi a duk inda zai shiga a duk inda zai fita to kaga in ku mutum ya san da wannan ya kamata ya kokarin kwatantawa ya kokarin kiyayewa domin kada mala'iku su rubuta masa ƙarya a littafin sana alheri na aikin aikin ibada wanda zai je a ranar gobe kiyama ya karanta a gaban ubangiji ranar da za a miƙa maka littafinka a ce iqra'a kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba malam ya mabudin kunne da waɗannan ayoyi guda biyu wanda dukkaninsu kai tsaye ba magana suke akan ƙarya ba amma a fakaice suna nuni ne akan dukkan wani aiki na ɗan adam ubangiji yana lura da shi dukkan abin da mutum zai yi akwai hukunci a kai na umarni ko na hani in na umarni ne to ya yi in na hani ne kuma ya nisanta da haka kada ka yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana kuma kada ka ƙi yin abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarni mala'iku suna nan suna tare da kai kuma suna rubuta masa duk abin da kake yi don ya wakilta su da kai ta fuskar hadisai hadisi mai lamba ta biyar. wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna sidqa yahdi ilal birri haƙiƙa gaskiya tana shiryar da mutum zuwa ga nagarta don mutum mai gaskiya to gaskiyar nan za ta rinka taimaka masa zuwa yin duk abin da Allah yake so kuma ya da shi sawa'an a cikin ibada sawa'an a cikin mu'amala sawa'an a kudurin zuci da haka gaskiya tana da matukar amfani a rayuwar ɗan adam tana da matukar tasiri a rayuwar ɗan adam kalmar albir dukkanin wani dangin aikin alheri ya shiga ƙarƙashin wannan sawa'an wanda ya shafi tsakaninka da mahaliccinka ko tsakaninka da bayi yan uwanka laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وهين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون دو أن أبو بند آية أنبتا دكا سنة cikin البر kama daga imani da Allah imani da ranar lahira imani da mala'iku imani da littattafai imani da manzanni ciyar da dukiya bisa ga santa ga miskinai da marayu da makusanta cika alkawari sannan tsaida da sallah sannan duk waɗannan su ne albirru kuma Allah ya ce lan tanalul birra hatta komin mimma tuhibbun kaga kenan ciyarwa ma ciyarwa ma tana daga cikin albir manzo Allah kuma ya gaya mana cikin hadisin Nawas ibn Sam'an albirru matma'anna ilaihin ilaihin nafsu wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi annas wani mutum ya zo ya tambayi annabi game da bir sai ce albirru matma'anna ilaihi nafs shi abinda ake kira da birru duk abinda zuciya ta samu natsuwa da shi to wannan shine albir wal ithm shi kuma kishi kishiyar birru ma haka fi sadar ko ma haka fi nafsika abinda zuciyarka take ta kai kawo a kansa ka kasa samun natsuwa game da shi wa karita an a alaihi nas kuma ba za ka so mutane su ganka ba a lokacin da kake yi ta wannan shine ne al'ifin. a wani lafazin maza Allah ya ce wa in aftakan nasu wa aftauka wannan shine amsa ko mutane sun tambaye ka ko kuma sun yi ma fatawa wannan shine tahdidul bir fayyace ma'anar da biro take kunshe da shi to da ka as-sidqu yahdi ila al-birri gaskiya tana taimakawa mutum zuwa ga ya kai ga albiru nagarta wa innal birra yahdi ila aljanna shi kuma nagarta shi ke kai mutum zuwa ga shiga aljanna wa innar rajula haƙiƙa mutum la yasduqu yakan yi gaskiya hatta yuktaba inda Allah siddiqan har ya kai a wajen Allah an rubuta shi a matsayin siddiqi siddiqi shine mai matsayi bayan na annabawa ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين أنغانيكو to da haka mutum ya kan yi gaskiya har ta kai a wajen Allah ya zama siddiki wa innal kadhiba ita kuwa ƙarya yahdi ila fujuri tana kaiwa zuwa ga fajirci kashewar zuciya rashin jin kunyar Allah da rashin jin kunyar bayin Allah wa innal fujura shi ko fajirci kashewar zuciya rashin jin kunyar Allah da rashin jin kunyar bayin Allah ya hadi ilan nari yana kai mutum zuwa ga wuta wa innar rajula hakika mutum la yakdhibu yakan yi ƙarya hatta yuktaba inda Allah kazzaban har a wajen Allah a rubuta shi a cikin maƙaryata da haka ka kiyayi ƙarya domin kar ta kai ka a rubuta ka a cikin makaryata a wajen ubangiji ka lizumci gaskiya don ta kai ga a rubuta ka a cikin siddiƙai a wajen ubangiji wannan hadisi ya kwaɗaitar da mu akan gaskiya kuma ya nuna mana illa da baikon ƙarya da haka sai mu nisance ta muttafaqun alaihi imam bukhari da imam muslim suka fitar da wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1556 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص دقى عبد الله دان عمرو دان عاص رضي الله عنهما ألا يكار مسيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي أربع من كن فيه abu guda hudu duk wanda suka tattare a tare da shi mana ya haɗa su baki ɗaya suka zamo ɗabi'unsa kana munafiƙan khalisan ya zama tsantsar munafiki waman kanat fihi khaslatun minhun wanda kuma yake da wasu ta'adu daga ciki ba duka hudun ba kamar ya zama yana da ɗaya ko biyu ko uku amma dai bai cika hudun ba kanat fihi khaslatun minan nifaqi sai dai a ce yana da ɗabi'ar munafurci amma ba za a kira shi da sunan munafiki ba bai riga ya cika sharuɗan ba hatta ya ba'aha har fa sai in ya daina na farko idza tumina khan in aka amince masa sai ya ha'inci kowace iriyar amincewa ba sai amincewa ta dukiya ba kaɗai ko amincewar magana wani ya ce maka tsakanina da kai zan gaya maka wata magana kada kowa ya ji ya aminta da kai yasa ya gaya ma in ka je ka gaya wani to ka zama maha'inci daidai yake da ya baka kuɗinsa ka cinye an gane ko wa idza haddasa kazab in zai ba da labari sai ya ƙara ƙarya a ciki dan labarin yayi wa mutane daɗi a yi dariya ko makamancin haka in za ka ba da labari yi ƙoƙari ka bayar da shi yadda yake babu ragi babu daɗi wa idza ahada gadar in yi alkawari da mutane sai yaudare su ba zai cika ba duk abin da ya faɗa an sakankance da shi cewa haka ne zai cika sai ya ki cikawa to wannan ma ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafurci Allah ya tsare mu wa idza khasama fajar idan kuma yana husuma da mutane to sai ya wuce gona da iri husuma shine fada ya haɗa ka da wani in yi ma ɗaya kai masa biyu in yi ma allura kai mai garma in yi kayan kara kai masa na itace to wannan zalunci ne musulunci bai hana ba in ba za ka iya haƙuri ba duk wanda ya ma kai masa daidai abin da ya maka an gane ko amma ba a yadda ba ka yi sama da abin da aka yi maka kamar yadda ayoyi da yawa suka nuna haka fa ina aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi idan za ku ɗaukan sa ku ɗaukan sa gwargwadon irin abin da aka yi muku fa man itada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum wanda ya ketare muku iyaka ku ketara masa gwargwadon yadda ya ketara muku an gane ko wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna mummuna daidai da ita Allah ya yarda da wannan da haka idan mutum ya ga zai iya haƙuri to ya yi haƙuri amma in ba za ka iya haƙuri ba to rama gwargwadon yadda aka yi maka wanda ya rama gwargwadon yadda aka yi masa bai laifi ba ya yi daidai an gane ko ubangiji maɗaukakin sarki ya ce faman aqaba bi misli ma uqiba bihi duk wanda yayi uquba gwargwadon abin da aka yi masa to wannan fala junaha alaihi babu laifi domin daidai ruwa daidai kurji amma idan da a ce zaka daure kai hakuri to kuma hakuri yafi wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru fa inna allaha ghafurur rahim to da haka dai an baka damar karama amma ba a yadda ba kuma kai kayan itace in an maka nakara yin kayan itace in an maka nakara alama ce daga cikin alamomin munafurci kamar yadda haka wasu malamai suka fassara ma'anar kasa fajara in zai husuma sai ya fajirci waɗansu malaman suka ce a yana da ruko, yana da naci in an yi faɗa da shi ai ai ai ya huce ba zai huce ba wannan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafiki Allah ya tsare mu amin muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi muhalli shahid wa'iza haddasa kazaba idan yayi zance sai ya karya malai ce wa baka bayanin bayanuhu a hadisi abi huraira wannan hadisi bayanin sa ya gabata tare da hadisin abu huraira fi babil wafa'i bil ahli a babin da yake bayani akan cika alkawari hadisi mai lamba ta 1557 wa an abbasin abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda anin nabiyyi sallallahu alaihi wa daga annabi sallallahu alaihi wa sallama qala yace man tahallama bi hulmin lam yarahu duk wanda ya ƙaryayye mafarki alhalin bai yi ba kullifa an ya aqida baina sha'iratayn walan yaf'al za a tirsasa masa a ranar lahira cewa sai ya kulla tsakanin alkama guda biyu kuma ba zai iya ba to kuma in bai iya ba haka za a yi masa azaba da haka ita karya ko a bacci ko a farke haramun ce laifi ce da wasa ka ce na yi mafarki kuma ba kai ba to azabar da za a yi wa mutum ranar lahira za a ce da shi ga alkama kwaya biyu kowa dai ya san alkama irin ta duniya a ce kulla ta yadda ake kulla zare ta yaya za ta kullu ana nufin yadda ba zai iya ƙulla alkama ba to haka kuma ba za a daina masa azaba ba malamai suka ce me yasa a ƙaryar bacci aka sa horon da ba a sa ba a ƙaryar farke ba inda a ƙaryar farke aka faɗi za a yi wa mutum azaba irin wannan amma a ƙaryar bacci ita ce ka ce kai mafarki alhalin ba kai ba an sa azaba mai tsanani me yasa saboda da yawan mutane da ƙaryan mafarki suke halakar da bayan Allah an yi mafarki an ga shehuwa ne an yi mafarki an ga annabi an yi mafarki an ga kaza duk mutane sun koma mafarki da yawan mutane da mafarki aka halakar da su da yawan mutane da mafarki aka halakar da su to sannan wannan yana nuna mana illa ƙarya ko a ko a mafarki ko a farke a lafazin imamu ahmad ومن تحلم أذب يوم القيامة حتى يعقد شعيرتين وليس عاقلا duk wanda ya mafarkin ƙarya ya ce ya yi alhalin bai ba to a ranar lahira za a yi masa azaba har fa sai in ya iya ƙulla alkama guda biyu ne za a kyale shi in ko bai iya ba to ba za a kyale shi ba waman istama ila hadisi qaumin duk wanda ya je ya kasa kunne yana sauraron maganan mutane wahum lahu karihuna alhalin ba sa so ya ji amma ya kasa kunne sai ya ji musu ya firruna minhu au ya firruna minhu kai ko ma suka gudu daga inda yake dan kada ya jin amma kuma ya je musu laɓe har sai da ya ji subba fi uzunihi al'anaku yawmal qiyamah a ranar lahira za a zuba masa narkakkiyar dalma a kunnensa a toshe kunnen da ita da haka lokacin da mutane suka keɓe suna sirri ba sa so ka ji kar shiga me na bibiya sai ka ji musu labari me za ka yi musu ba sa so ka ji in suna so ka ji sai su gayyace ka ko su yi a fili ba za su keɓance kansu daga buranka ba to amma kai kana bin su kana sauraron me suke faɗa wannan ya saba wa faɗin Allah maɗaukakin sarki na cewa wala tajassasu domin wanda ya shiga ƙarƙashin at-tajassus sai ka gano kuskuren wane sai ka gano me wane yake yi ba daidai ba ina ruwanka abin da ya bayyana gare ka wannan daban amma abin da bai bayyana gare ka ba ka bar bawa da ubangijinsa da haka dai laɓe haramun ne sawa'an tsakanin kishiya da kishiya wanda wasu suna laɓewa a kofar ɗakin wasu ko don su ji mai mai gida yake tattauna da abokiyar zaman su cikin dare haka tsakanin aboki da aboki ko kawai ɗan tsurku an gane ko wani ya je ya kasa kunne sai ya ji me wane da wane suke cewa wannan ko shaka babu ba ƙaramin azaba bace a gobe kiyama ba ƙaramin azaba bace a gobe kiyama da haka manzo ya ce duk wanda ya kasa kunne yana sauraron maganar mutane alhalin ba sa so ya ji kila sun yi kasa kasa da murya kila sun killace kansu a inda babu mai ji suna tsammanin isu isu ne amma shi kuma ya bi diddigi ya sa kunne yana ji musu to ko shakka babu a ranar lahira azabar da za a yi masa a narka dalma a toshe masa kunne a lafazin imamul bukhari waya firruna minhu kuma suna guje masa dan karya ji amma wannan lafazi na imamul bukhari shi ma dai har ila wanda imamu nau ya kawo shi kuma au ya firruna minhu to dama mun san au takan zo a madadin wawu idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati llahi aw ay wa ashadda khashya wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw ay wa yazidun ko bal yazidun to daka au yafiruna minhu a wani lafazin wa yafiruna minhu kuma suna guje masa ba sa son ya ji amma ya je kasa kunne dole sai da ya ji a wani lafazin wa man istama ila hadisi qaumin yafiruna bihi minhu duk wanda ya kasa kunne yana satar jin zancen mutane alhalin suna guje masa da jin zancen subba fi udhunihi ko udhunaihi al'anuku yawmal qiyama a ranar lahira za a ɗura masa narkakkiyar dalma a kunnensa a toshe shi dan azaba sakamakon irin wancan abin da yayi aljaza'u min jinsil amal yayi amfani da kunnensa dan jin sirrin wasu to shi ma Allah kuma zai masa azaba a kunnen ya toshe masa shi da ruwan narkakkiyar dalma wal anak huwa rasasul muzab anak shine narkakkiyar dalma wa man sawwara suratan uzziba duk wanda ya zana wani hoto mai rai sai an masa azaba an gane ko ya zo a wani lafazin na imamul al-Bukhari ta hanyar ta hanyar Sa'id ibn Abi al-Hasan yace kuntu in ibn abbasin na kasance wajen Abdullahi dan Abbas radiyallahu ma. Allah ya kara musu yadda ma'ana zai faɗa mana sabbin da yasa Abdullahi dan Abbas ya faɗi wannan hadisin yace iz atahu rajulun sai wani mutum ya zo wajen Abdullahi dan Abbas fa qala yace da shi ya aba ya baban Abbas inni insanun inna ma ma'ishati min sun'ati yadi ni mutum ne rayuwata ta dogara ne da abin da nake kerawa da hannuna da shi nake samun abinci yana nufin shi mai art ne mai drawing ne mai zane ne da haka da wannan zanen da yake yi yake samun abincin da yake ci na kuɗin da ake bashi wa inni asna'u hadhihi tasawir ni irin waɗannan hotunan su nake yi su ne sana'ata yake ga Abdullahi dan Abbas fa qala ibn Abbas sai Abdullahi dan Abbas yace da shi la uhaddithuka illa ma sami'tu min rasulillah ba zan baka amsa ba sai da abin da naji daga bakin annabi game da hoto da kuma masu yin hoto na zane yace sami'tuhu yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man sawwara sura duk wanda ya zana wani hoto fa inna allaha mu'azzibuhu Allah zai taimasa azaba a gobe kiyama hatta fuka fihin ruha har sai ya busa wa wannan hoto rai in tsuntsu kai in wata dabbar ƙasa kai ko dabbar ruwa kai ko dabbar sama kai ko mutum kai hoton da ka zana da shi za a yi taimaka azaba a ce hura masa rai yayi tafiya an gane ko walaisa binafiqin fiha abadan kuma ba zai taba iya busa wannan abu rai ba har abada farabar rajulu rabuwa shadida wannan mutumin ya zabura zabura mai tsanani wasfarra wajuhu fuskarsa ta canja idansa ya ja alamar ya shiga tashin hankali da gigita faƙala wai hak sai abdullahi ɗan abbas ya ce kai canka in abaita illa an tasna in dai ba ka da abin da za ka yi dole sai ka yi wannan ma'ana ita wannan sana'ar ita kaɗai ka iya baka da wata dabara sai ita ba alayka bi hadhihi shajar kullu shay'in laysa fihi ruh yace to ka rinka zanen bishiyoyi da duk abin da bai da rai da haka waɗanda suke zanen art ko a makarantu ko a signboard allunan sanarwa ko makamantan haka ku daina yadda ana sa ku kuna zana abu mai rai ku rinka zana tuffa ku zana bishiya ku zana hoton bindiga ko ba haka ba in irin zanen da ake yi ne a jikin makarantu don a koya wa yara ko kuma don a yi talla amma hoton mutum to ka sani kana jawo kanka bala'i zane hoton tsuntsu ko hoton saniya ko hoton wani abu mai rai mai motsi wannan yana jawo azaba ba karama ba a gobe kiyama domin kwaikwayon Allah ne cikin aikinsa halitta aikin Allah ce kuma ba a kwaikwayonsa cikin aikinsa da haka idan mutum yana yin haka Allah maɗaukakin sarki zai masa azaba za a ce ya busa wannan abubuwan rai a gobe kiyama kuma ba zai iya ba kuma ba za a daina masa azaba ba abdullahi dan abu zai ce in za ka yi ka rinka yin abubuwan da ba su da rai kaga waɗannan abubuwan da muka buga misalai da su ba abubuwa ba ne masu rai rai irin na motsi da haka waɗannan in an yi su babu laifi da fatawar shi sahabin da ya rawaito hadisin wanda ka'ida tana cewa arrawi adra bi ma rawa da haka ya fahimci cewa manzo Allah ya yi izini a yi irin nan amma ban da irin can, shi yasa shi ma ya ba da fatawa da haka da haka ba wai daina sana'ar ka yi ba duka amma sai ka san irin wanda za rinka yi to haka nan har kai wanda za ka je ka siyo frame frame wanda ake sawa a gida ka siyo na hoton duwatsu hoton bishiyoyi amma ba kai ba hoton tattabara ko ta hoton saniya ballantana uwa uba hoton mutum saboda waɗannan saniyoyin da muke gani da tattabarorin da muke gani abubuwan bautar wasu ne ma can a ƙasarsu su sun yi hotonsu ne don su rinka bauta musu kai kuma ka ɗauka ka kinkimo ka shigo da shi gida da haka dai wannan haramun ne da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa man sawwara sura udhiba wa kullifa an yanfuka fiha wa laysa binafiq duk wanda yake zana hoto na abu mai rai za a yi masa azaba kuma za a tirsasa masa cewa ya busawa abin rai kuma tabbas ba zai iya ba Muhallin shahi cikin hadisi wa man tahallama bi hulumin duk wanda ya yi mafarkin ƙarya ya ce ya yi mafarki alhalin bai yi ba wannan kuma ba sai kaɗai fa a cikin maganar addini ba ba sai mafarkin da za ka koya wa mutane wani wurdi ko wani salati ba a'a kowane irin mafarki ma kai da budurwarka ne kuna zance ka ce jiya ne mafarki dan ka ƙara mata daɗin zance kuma ƙarya kake ba kai mafarkin ba me ja me zafi ko ita ta ce na yi mafarkinka kuma ƙarya take ba ta mafarkin ba me ja a gaya wa juna gaskiya mana ko rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi imam an-nawawi ya ce tahallam ay qala innahu halama fi nawmihi kalmar tahallama ma'anarsa shine mutum ya ce yayi mafarki a cikin bacci wara'a kaza wa kaza ya ga abu kaza ya ga abu kaza wa huwa kadhibun alhalin kuma ƙarya yake wal anuku bil mad kalmar anuku da yi mata madda a wa dammu annun da yi wa nunun anuk damma wa takfiful kaf da yi wa kafin din khiffa ma'ana babu shadda akanta wa huwa rasasul mudhab shine narkakkiyar dalma hadisi mai lamba ta 1558 wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yace قال النبي صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يتي من أفر الفرا أن يري عينيه ما لم ترى yana daga mafi girman karya mutum ya nuna wa idansa abin da basu gani ba shine ya ce ya yi mafarki alhalin bai ba kalmar fira hiya ashaddul kadhib ko a'zamul kadhibat ƙaryar da tafi kowace ƙarya ƙarya ita ake kira da fira shi yasa za ga a ƙur'ani ƙaryar da tafi kowace ƙarya ƙarya da girma ita ce ƙaryar da aka jingina wa Allah ko aka jingina wa manzo Allah ko aka jingina ga addini to Allah baya kiranta da suna kadhib sai ce iftara wa man azlamu mimman iftara ala Allah sannan yace kadhiba iftara ala Allah kadiban aw bihi jinna an gane ko da mafi girman kire shine mutum ya ce ya gani cikin bacci kuma alhalin bai ganin ba rawahul bukhari imam bukhari ya rawaito ma'ana dai ƙarya har cikin bacci haramun ce bal ma ta fi muni kuma azabar ta fi tsanani kamar yadda hadisai suke nuna ba. wa ma'anahu imamu nawawi yace ma'anar wannan hadisi yaqulu mutum yace ra'aitu fi ma lam yarahu ya gani amma kuma bai ganin ba ya yi mafarki alhalin kuma bai yi mafarkin ba hadisi mai lamba ta 1559 wa an samura ta bin jundab daga samara ɗan jundab radiyallahu anhu qal Allah ya kara masa yadda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance mimma yukfiru ay yaqula li ashabihi cikin abin da yake yawan cewa sahabbansa hal ra'a ahadu ahadun minkum min ru'ya shin ɗayanku yayi wani mafarki wannan kalma manzon Allah yana yawan faɗarta ga sahabbai duk bayan sallar asuba in an idar da sallah annabi yakan juyo ya ce shin wani ya yi mafarki daga cikinku domin in mutum ya yi mafarki ya faɗa sai annabi ya fassara masa sai ya zama ya amfana sauran sahabbai ma sun amfana malamai suka ce wannan ya nuna yin wa'azi bayan sallah musamman sallar da bayan ta babu nafila ta rawatib kaga sallah asuba an idar da ita bayan ta akwai nafila babu to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi kalma wa'azi na bayan sallah a irin wannan sallolin haka sallar la'asar ita ma bayan ta babu nafila to da haka annabi yakan yi kalma ko kuma wa'azi bayanta domin duk sallar da babu nafila bayanta to annabi yakan yi amfani da wannan dama ta wannan lokaci da mutane ba za su yi wata nafila ba sai ya musu wa'azi ko ya gaya musu wata kalma wacce za ta amfanar da su duniyarsu da lahirarsu to sau da dama manzo Allah yakan ce idan an yi sallah asuba an idar hal ra'a ahadun minkum min ru'ya shin ɗayan ku yayi wani mafarki fa yaqussu alaihi man sha Allahu an yaqussa da haka wanda Allah ya so ya gaya wa annabi ya yi mafarki sai ya faɗa shi kuma sai manzo Allah ya fassara wa annahu qala lana zata gadatin so samura dan jundab yace wata rana da safe bayan an idar da sallah manzo Allah yace da mu innahu atani laylata atiyani ma'ana yau shi da kansa ya mafarkin kuma zai fassara wa kansa da kansa da kuma al'ummarsa abin da ya gani cikin mafarki ya ce ku sani ni masu zuwa guda biyu sun zo min a cikin daren nan na yau cikin baccin da na yi na farka wa a Sani. da farko dai da suka zo sai suka tada ni daga bacci amma a cikin baccin fa duka ba wai tasassa suka yin ba a cikin bacci mala'iku biyu suka zo mai wa innahuma qala li kuma su biyun suka ce da ni in dali taho wa innin talaqtu yace kuma sai na taho din ma'ahuma tare da su ma'ana da suka tashi ni daga bacci suka ce da ni taho mu tafi sai kuma na taho na bi su a wani lafazin wanda za mu tadda shi a nan gaba fa akhrajani ila al-ardi muqaddasa da suka tashe ni daga baccin muka ci gaba da tafiya tare da su ba su tsaya da ni ko ina ba sai masallacin Qudus sai ƙasar Sham an gane ko ita ce ardul muqaddasa a wata ruwayar ta imamu ahmad ila ardin ila ardin fada au ardin mustawiya suka tafi da ni zuwa wata ƙasa mai faɗi wata ƙasa wacce babu shuke-shuke a kanta sannan kuma ƙasa wacce take daidaitacciya babu tudu babu kwari a cikin ta ma'ana babu kwazazzabai wa inna ataina ala rajulin zalla ya ce cikin haka muna tafiya tare da su sai muka zo wajen wani mutum muttaji'in a kishin gide. a lafazin bukhari mustalqin ala qafahu ya kwanta rigingine akan ƙeyarsa ma'ana fuskarsa tana kallon sama cikinsa yana kallon sama gadon bayansa kuma yana ƙasa wa iza akharu sai kuma ga wani mutum a gefen shi wannan wanda yake kishin gide a rigingine din sai kuma ga wani gefensa ka'imun alaihi yana tsaye a kansa bi sakharatin da murgujejen dutse a hannunsa wa idza huwa sai ga wanda yake tsayen da murgujejen dutsen a hannunsa a gefen na kwancan ya hawi bi sakharati li ra'sihi yana ɗaukar wannan murgujejen dutsen yana nufo kan na kwancan da shi fa yaslagu ra'sahu ya kunkwatse masa kai ya ɗauki dutse ya buga wannan na kwance sai kan ya fashe ya tarwatse sannan ya sake ɗaukar dutsensa a tsaye kuma shi wanda aka kwankwatse wa kan kan kuma ya sake komawa ya haɗe kuma ya sake kwankwatsa masa ya ce haka naga yana tai masa fa ya dahdahuhu alhajaru idan ya buga mar dutsen dutsen sai ya baje kan ya sauka ƙasa an gane ko ha huna yi nan ibn hajar ya ce kalmar haduhu alhajar a ruwayar ibn hibban fadahadahu al-sakhru ko as-sakhratu ibn hajar ya faɗa a cikin fatul bari ya ce wa fi riwayatil kashmahini da'u, bil hamzataini ko bi hamzataini badalul ha'aini a madadin fayadahdahu da ada'u da alhamza guda biyu a madadin ha'un guda biyu wa fi riwayatin nisfi a riwayar nisfi wa kaza huwa fi riwayati jarir ibn hazim haka kuma a riwayar jarir ibn hazim shi ma fa yadahda'u fa yatahda'u bi ha'in thumma hamza da ha'un guda ɗaya da alhamza guda ɗaya a madadin wa'ancan ruwayoyi ha'un biyu ko hamza biyu ibn hajar ya ce wa kullum bi ma'ana duk ma'anar ɗaya ce wal abin nufi dai annahu dafa'ahu min ulwin ila asfal yana sako masa dutsen daga sama zuwa ƙasa wa dahdahu idan haɓɓa abin da ake nufi da dahdahu yana kwankwatse masa kai dutsen idan haɓɓa idan ya sauka a kansa da haka dai sai ga wani mutum guda biyu ko mutane guda biyu ɗaya a kwance ɗaya a tsaye a kansa da katon dutse yana buga mai yana fasa masa kai kuma yana ɗauka yana daɗa riƙewa to sannan kuma dutsen a kan ya sake koma yadda yake shi kuma ya sake buga masa fa yatba'u al-hajar fa ya'khudhuhu na tsayin sai ya bi dutsen bayan ya buga ma wancan ya gangare ƙasa ya sake ɗauko shi Falayar ji'u ilaihi hatta ya siha kafin ya sake buga mai kan ya koma kama kana kama yadda yake ya gyaru mazala ya ga wannan a mafarki kuma ya udu alaihi sannan wanda ya kwankwatse kan kuma ya sake kwankwatsewa karo na biyu fa fa'alu bihi misla ma fa'ala marar ula ya ula masa irin yadda ya masa a karan farko Ƙala. Manzala Allah yace a bacci ga wannan qultu ma sai nace da waɗannan mutane biyu da suka taso ni a cikin bacci suka ce mu taho subhanallahi ma Na nace mamaki ya tabbata ga ikon Allah waɗannan waye kuma da wanda ake wa kai da shi kuma mai kwankwatse kan ƙala ƙala Manzala ya ce ƙalali sai suka ce da ni in mu tafi mu tafi mana amsar ba yanzu ba domin da sauran kallo a gaba ya ce fan talakana muka ci gaba da tafiya fa a taina ala rajulin muka zo wajen wani mutum mustalqil liqafahu shi ma a rigingine ya kwanta akan kiyarsa wa idza akharu qa'imun alaihi bi kallum sai ga wani shi ma tsaye akan sa da fatsa ko kugiya karfe lankwashashe mai tsini wanda ake iya farke abu da shi shine kallum min hadidin na bakin karfe wa idza huwa ya'ti ahada shiqai wajhihi shi na tsayen wanda yake rike da fatsa sai ya zo wajen na kwancan ta sa ɗaya ko dai dama ko hagu Fa fayusharshiru shidqahu ila qafahu sai kama gefen bakinsa ya ja ya farke har ya kai ƙiyarsa wa min kharahu ila qafahu ya sake kama fatar hancinsa nan ya ja ya farke ta ita ma sai ya kawo kiya wa ainahu ila qafahu ya sake makalo fatsar da idansa nan ma ya farke sai ya kawo kiyarsa kaga dai dai yayi kwandemin bangare ɗaya na fuskar ko ya lalata thumma yatahawwalu ila aljanib alakhar to sannan sai ya dawo ɗaya bangaren nan ma ya kama bakin ya farke hancin ma ya farke idan ma ya farke fa ya fa'alu bihi mithla ma fa'ala bil janib al awwal ya masa irin abin da ya masa a bangaren farko fa ma ya furugu min zalikal janibi kan ya gama da wannan bangare na biyan hatta ya siha zalikal janibu kama kana can ɗaya bangaren ya gyaru ya koma yadda yake thumma ya udu alaihi sannan ya sake dawowa ya sake yi fa ya fa'alu mithla ma fa'ala fil ula ya masa irin yadda ya masa a karan farko qala manzo Allah yace qultu sai nan ma na sake cewa subhanallahi mamakin al'amarin ubangiji ma haza ne suwaye waɗannan mutum biyan wanda ake farkewa fuska da mai farkewar ƙala manzo Allah ya ce ƙalali sai su waɗannan mutane da suka taso ni cikin bacci a mafarki suka ce da ni in ɗalik in ɗalik tafi dai tafi dai akwai sauran kallo a gaba ban ɗalakana muka ci gaba da tafiya fa na alamis littan tannuri muka zo wani waje mai kama da tanderu an san tanderu dai ko abun gashin gurasa ya ce muka zo wani waje wawa keken rami yanayinsa kamar tanderu samansa tsuke ƙasansa mai faɗi amma ba wai Tanderun gurasa ba sai dai kama ce ya ce wa a hasibu annahu kana ya ƙulu ina tsammanin in ji samura ɗan jundabu mai rawaito hadisi manzon Allah ya ce da ya zo nan fa idza fihi lagatun da nazo wajen sai na ji hayaniya wa aswatun da muryoyi daban-daban suna ihu suna kuka ya ce la'ana fihi sai muka leƙa cikin tanderin ko wajen mai zurfi mai kama da tandero fa'iza fihi rijalun wani sa'un uratun sai muka ga mata da maza a ciki tsirara wa idahum ya'tihim lahabun min asfali min asfali wuta tana ƙono su daga ƙarƙashin su ta ƙasan su fa idza atahum zalika lahabu daudau idan wannan zafin wutar yau ƙone su sai su ihu kalmar daudo bi ma'ana sarrafu qultu lahuma manzo Allah yace sai na ce da waɗannan mutane da suka taso ni daga bacci suka taho da ni suke nuna min wannan abu cikin bacci na mamaki ma haula'i waɗannan kuma su waye Ƙalali sai su biyan suka ce da ni in dalik in dalik taho dai taho dai da sauran labari ba a zo fassara ba duk bakin ake ja fan dalakana muka ci gaba da tafiya fa ataina ala naharin muka zo wajen wata ƙorama. samura dan jundab ya ce hasibtu annahu kana yaqul ina tsammanin a daidai nan manzon Allah sai ya ce a hamara mislad dami ƙoramar ta ja kamar jini wa idza fin nahari sai gashi a cikin ƙoramar rajulun wani mutum sabihun yasbahu mai linƙaya yana linƙaya an gane ko وإذا على شط النهر رجل أكما جيفا كوجن أورمر أكويكما ونمتن قد جمع عنده هجارة شيكما يتار أو أجيفي كثيرا ما سيوا وإذا ذلك السابه يسبه ما يسبه shi wannan mai linkaya a cikin kogi mai kama da na jini in yayi linkayar yayi linkayar yayi linkayar لم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الهجارة ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الهجارة سيزو جيفا كوجن وجن ونن وند يتار دواتسن فيفغر له فاه سيبوت باكنسا دا كنسا فيلقمه هجرا shi kuma wanda yake gefen kogin wanda ya tara duwatsun sai ya ɗau dutse ya danna mai a baki ya buga masa sai ya haɗiya sai ya sake nitsawa cikin ruwa kuma ya je yi linƙaya linƙaya ya sake dawa fayan tsaliku yasbahu ya tafi ya yi linƙaya sun mayar jiwo ilaihi ya sake dawowa ma raja ilaihi duk lokacin da ya sake dawowa faraga lahu fahu sai ya buɗe baki fa alƙamahu hajaran shi kuma ya danna mai dutse a baki ya haɗiye kamar lomar Ƙala, kala manzo Allah ce qultu lahuma sai na ce da su mutanen da suka taso ni cikin bacci suke tafiya da ni ma hazani waɗannan kuma su waye ƙalali sai su biyun suka ce da ni in dalik in dalik mu tafi dai mu tafi dai fan dalakana muka ci gaba da tafiya fa ataina ala rajulin karihil mar'a sai muka zo wajen wani mutum mai mummunar kama ka akrahima anta ra'in mafi munin kamar da kake iya gani ma'ana ban taɓa ganin mummuna mai mummunar kama ba irinsa ma an tara'in rajulan mar'a irin mafi munin abin da za ka iya gani na mutum mai mummunar kama wa idza indahu narun yahushuha kuma a gefensa ga wuta nan yana ta rura ta da kansa yana kunna ta wa yas'a haulaha kuma yana kewayawa yana dawafi a gefenta qultu lahuma sai na ce da waɗannan mutane waɗanda suka taso ni suka taho da ni ma haza waye shi kuma wannan qalali sai suka ce da ni in dalik in dalik taho dai taho dai fantalaqna muka ci gaba da tafiya fa ataina ala rawdatin mu'attamatin sai muka zo wajen wani dausayi mu'attamatin mai ganye lafa-lafa an gane ko ma'ana wanda ya cika da ganye wanda ya cika da ni'ima shine ma'anar mu'attama imamu daudi ya ce a larabci akan ce a atamatin Rauza ay ghattaha al-khasab a atamatin rauda ai gaba khasab dausayi ya birin kasa abin nufi dan shi da kuma ganyayyaki sun cika shi da haka fa ataina muka zo ala raudatin bisa ga wani dausayi mu'attamatin wanda yake da ganye lafa-lafa fiha a ciki min kulli launin rabi'i dukkan wani launin ganye na damuna akwai a ciki wa idza baina zaharai rauda sai gashi a tsakiyar dausayin rajulun ga wani mutum tsawilun mai tsawo la a ala asahu manzo ba na iya gano kansa dulan saboda tsawon da yake da shi fis sama a cikin sama kansa ya shiga sama sai dai in ga gangan jikinsa amma ba na iya hango kansa wa iza haular rajuli min aksari wildanin ra'aituhum qattu a gefen mutumin sai na ga yara da yawa ban taɓa ganin yara masu yawa ba kamar su ƙala Mazala ya ce sai na ce ƙuntu lahuma sai na ce da su waɗannan mutane ma haza wannan mutumin wane ne ma ha'ulayi su kuma waɗannan yaran da ke kewaye da shi masu yawa su kuma suwaye ƙala ya ce ƙalali sai suka ce da ni in ɗalik in ɗalik mu tafi dai mu tafi dai fan ɗalakana muka ci gaba da tafiya fanta haina ila raudatin sai muka tike da wani dausayin kuma dai an gane ko qattu a'zama minha wacce ta fi wancan dausayin girma wala ahsana sannan kuma ta fi ta kyau ƙala ya ce ƙalali sai suka ce da ni irka hau mana hau wannan dausayi shiga farta kaitu sai na shiga fiha ciki ƙala ya ce farta kaina fiha duk da mu da su muka shiga tare fanta haina ila madina muka ishe ga wata birni mabniya bilabini zahabin birnin da aka gina shi da tubalin zinare ba wai tubalin toka ko tubalin ƙasa ba walabini fidda kuma an gina shi da tubalin azurfa fa'ataina babal madina muka je ƙofar birnin fastaftahna sai muka ce a buɗe mana fafutiha lana sai aka buɗe mana ha sai muka shiga birnin fatalaqana fiha rijalun sai waɗansu mutane suka tare mu a cikin birnin shaqarum min khalqihim ka ahsani ma anta ra'id rabin jikinsu mafi kyawun abin da kake iya gani na halittar ɗan adam ma'ana rabin jikinsu mai kyau wa shatar ɗaya gefen kuma rabin ka bahi ma an tara'in shi kuma mummuna rabin su da kyau rabin su ba kyau Ƙala. manzala Allah ce Ƙala lahuma sai waɗannan mutane da suka taho da ni suka ce da waɗannan mutanen da muka gani masu rabin jiki mai kyau rabi mummuna Ƙala lahun kai izhabu ku tafi faƙa'u fi zalikan nahari ku tsindima cikin waccan ƙorama. Ƙala. manzo Allah ya ce wa idza naharun sai muka ga wata ƙorama mu'taridun wacce take ta gicciya ta raba tsakiyar wannan dausayi da muka shiga ka annal mahdha min al bayadi ka annal mahdha min al bayad ruwan ƙoramar kai ka ce nono ne saboda fari kalmar mahad ana nufin nono ko madara abin da yake fari tas wanda babu sarki a cikinsa fa zahabu waɗannan mutane masu rabin jiki mai kyau rabin jiki mara kyau sai suka tafi fa waqa'u fihi suka tunjima cikin wannan korama mai farin ruwa mai kama da nono thumma raja'u ilaina sai suka dawo gare mu bayan sun tunjima sun fito qad zahaba zalika as-su'u anhum wannan rabin jikin nasu mara kyau tuni ya wanke duk sun dawo masu kyau gabaki ɗayan jikinsu fasaru fi ahsani sura suka zamo bisa ga kyakkyawar kama qala manzo Allah yace qalali sai waɗannan mutane da suka taho da ni suka tashe ni daga bacci suke nuna min waɗannan abubuwan ban mamaki suka ce da ni hazihi jannatu adnin wannan birni da muka shigo da kai wanda kaga ginin sa an yi da tubalin zinare da tubalin azurfa kuma ga korama ta tsaga tsakani mai farin ruwa mai kama da nono to wannan ita ce jannatu adnin wacce qur'ani yake ta faɗa jannatu adnin mufattahatan lahumul abwab wa haka ka manziluka wannan kuma waje da kake gani shine gidanka a cikin ta ana manzo Allah aka nuna masa gidansa a cikin aljanna kala yace fasama basari su'udan sai ido na ya daga sama fa idza qasrun mithlu rubaba albayda sai kawai ga kasarun wani katon bene a cikin wannan dausayi mislur rubabati wanda ya kama da gajimare fari tas albaida mai haske ƙala manzo Allah ya ce ƙalali sai suka ce da ni haza ka manziluka to wannan gidan da kake gani mai tsawo fari tas wanda kamar an yi shi da gajimare gidanka kenan qultu lahumu sai na ce da su barakallahu fi kuma Allah ya muku albarka ma'ana idan an maka abun alheri ko a mafarki ka gode ko to ina kuma ga a farke a mafarki aka nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam gidansa na aljanna amma sai da ya tukuici yace Allah ya muku albarka to kai ma in yaro aka turo ya kawo maka wani abu ko babba ya maka wani abu na alheri ko sa'anka ko dan cikin ka ballantana kuma wanda yake sama da kai sai kai masa alheri in kana da abin da zaka bashi na kyauta ka bashi in ba ka da shi to ka gaya masa kalma mai daɗi man sana ilaikum ma'rufan fa kafi'uhu wa in lam tajidu ma tukafi'una bihu bihi fad'u lahu haka manzo Allah ya ce duk wanda ya muku alheri ku yi masa tukuici in ba ku da abin da za ku yi masa tukuici da shi ku yi masa addu'a haka manzo Allah ya ce barakallahu fi kuma Allah ya muku albarka zarani fa adkhulu fa adkhulahu ku kyale ne to in shiga gidan tunda kun ce na ne kala sai suka ce da ni ammal ana fala in yanzu kake so mu bakka ka shiga wannan ba zai yi ba an gane ko manzo Allah an nuna masa gidansa aljanna amma an ce ba zai yi shiga ba yanzu saboda me saboda bai cika sharuɗan shiga ba sharuɗan shiga gidanka na aljanna sai ka mutu ka yi zaman kabari an tashi alkiyama an yi hisabi an baka littafinka an ƙetare su raɗi sannan ka je ka shiga to duk waɗannan process ɗin bai biyo su ba da aka suka ce ga gidan dai naka ne amma shiga ba yanzu ba koma to yanzu wani ya zo ya ce maka shi an kai shi aljanna sa a duniya ka yadda shi yasa a wata ruwayar ruwayar jarir yace fa qultu da'ani adkhulu manzili manzo Allah ya ce da su ku kyale ni in shiga gidana kala sai suka ce innahu baqiya laka umrun lam tastakmilhu ai da sauran rayuwarka baka gama ba tukunna sai ka koma duniya ka cika ajalin da aka diban ma ka mutu abubuwan da za su biyo baya na bayan mutuwa sun biyo baya sannan ka shiga walau istakmaltahu ataita manzilaka in ka ci kowannan sharuɗan in ka zo sai ka shiga gidan naka wa anta dafiluhu daga baya zaka zo ka shiga qultu lahumma yace sai ce da su fa inni qad ra'aytu منذ الليلة ajaban to ku sani ni fa daren jiya kuke nuna min abubuwan ban mamaki yanzu ku yi min fashin baki me da me kuka nuna min fa ma hadha allazi ra'aytu me wa'annan abubuwan da kuka nuna min kala yake kalali sai suka ce da ni amma amma inna sanukhbiruka kwantar da hankalinka mu nan za mu labarta maka duk abin da ka gani amma rajulul amma rajulul awwalu Ka ga mutumin nan na farko allazi ataita alaihi wanda kaje ka ganshi yuslagu ra'suhu bil hajari ana kwankwatse masa kansa da dutse fa innahu ar-rajulu ya'khudhu al-qur'ana fayarfudahu mutumin da ya haddace qur'ani ne kuma ya kwanta ya bacci qur'anin ya tafi da haka duk wanda ya haddace qur'ani wajibi ne akan sa ya rinka tilawa gurgurdan iko amma a ce empty head qur'anin ya koma kamar baka yi shi ba jiya saboda tsabar sakaci baka da wani uzuri da zaka gaya wa Allah ya baka mafi girman kyauta kuma ka wulaƙanta wani daga ya haddace ƙur'ani sai ya shiga kasuwa ba laifi bane ka haddace ƙur'ani ka shiga kasuwa amma kasuwanci ya mantar da kai ƙur'ani wani ya haddace ƙur'ani ya shiga siyasa da ya shiga siyasa ya manta ƙur'ani ba laifi bane ka shiga siyasa amma hatta mantar da kai ƙur'ani ko ma me ka yi ka sani ƙur'ani ba karamar baiwa ba ce in Allah ya baka shi ba wani wanda ya fi ka sai in ka wulakanta kanka duk wata baiwa da Allah zai wa ɗan adam a duniya ba ta kai ba ya bashi Qur'ani domin baiwa kuɗi ne ana ba banzan bazara ma in baiwa mulki ce ana ba banzan bazara ma kulatan bangaro bai anguli ta garwan mota amma ƙur'ani ba a ba wa kowa sai ɗan gata sai wanda Allah ya girmama ya mutunta ba a siya da kuɗi ko wanda inda da kuɗi ake siyan har da ƙur'ani zai kashe miliyoyi ya samu amma wallahi ba za su sai masa ba ba za su sai masa ba wani inda da ƙarfin tuwo ake haddace ƙur'ani zai murɗe alaran haddasa ta dawo kansa amma ba za ta dawo ba ka dake shi ka dake shi ya gyagije sittin ɗinsa tana kansa kai kuma ba ko sisi a kanka sai dai kura ta mutu da haushin kifi to kaga Allah ya maka daraja kai kuma ka watsar wannan zai sa ubangiji subhanahu wataala ya fushi da kai kuma ya sa ya maka azaba shi yasa ibn hubaira ɗaya daga cikin magabata ya ce rafdul qur'ani ba'da hifdhihi jinayatun azima wannan hadisi ya nuna mana watsi da alqur'ani bayan an haddace shi laifi ne babba a wajen Allah li'annahu yuhimu annahu ra'a fihi ma yujibu rafdahu domin zai iya yiwa a ɗauka cewa mutum kamar ya gano wani abu ne wanda ya kamata ya watsi da qur'anin a ciki shi yasa ya watsi da shi falamma rafada ashrafa al-ashya wa huwa al-qur'an uqiba fi ashrafi a'dahi wa huwa ar-ra'su sakamakon an masa baiwa mafi girman baiwa ya watsar to shi ma da aka tashi masa azaba sai ake masa azaba a mafi girman gabansa ita ce kai domin ba gabar da ta kai kai daraja a jikin ɗan adam shi yasa bahaushe yake da karin magana ya ce wai in duka yayi yawa na ka ake karewa saboda darajar kai idan yanzu da za a rufe ka da duka sai kaga kanka kake iya tarewa ka a taba mashi, shi amma ko ina a taba saboda kai yafi ko ina daraja to tunda an maka kyauta mafi girma ka watsar to kai ma sai a samu gaba mafi girma a jikinka sai a lallasa ta Allah ya kiyaye wa yanamu an salatil maktuba laifinsa na biyu baya sallah akan lokaci duk sallar farilla ana yi yana bacci to wannan yasa ake ta kwankwase masa kai wa amma rajulul ladhi ataita alaihi yusharsharu shidquhu ila qafahu shi ko mutumin da kaje ka da shi ana yage masa fatan bakinsa zuwa keya hancinsa zuwa keya idansa zuwa keya wa munkhiruhu ila qafahu wa hu ila qafahu fa innahu ar-rajulu shine mutumin da yaghdu min baitihi yake bug daka ko sammako ya fito daga gidansa fa yakdhibul kadhiba yazo ya shirga wata ƙarya ta bulugul afaq ta karaɗe duniya kalmar ya yi sammako ba dole sai ya fito da sassafa ba ma dai ya fito a lokacin da ya kamata fitowar abin alheri zai abu mai kyau zai yi amma ya je ya sharri ya je ya karya a gidan rediyo a sa a saurara da asuba a saurara da yamma har cikin dare a ta yadawa yi wata karyar da za ta karaɗe duniya ko'ina ina da ko a jita ta yada sharri a cikin al'umma ya zagi wani mai mutunci ya wani karya ya wani sharri ya wani kazafi ila saboda bambancin ra'ayin siyasa ila saboda ba a jam'iyyarsa ila saboda an saba masa a cikin ra'ayi sai zo ya zage-zage ya sharance-sharance ya kage-kage to da azabar da ake wa irin waɗannan shine a ta yaga bakinsu ana yaga hancinsu ana yaga idansu a gobe alkiyama Allah ya tsare mu to kaga wannan ya nuna mana cewa ƙarya ba ƙaramar sharri bace ba musamman ƙaryar da za ta yaɗu a duniya mutane su jita ta rikita su ta sa su ruɗani ta raba musu hankali wa ammar rijalu wan nisa'ul uratu su ka maza da matan da ka gansu tsirara na fi misli bina'i tannuri wanda suke cikin wani waje mai kama da tanderu fahumuz zunatu waz zawani mazinata maza da mazinata mata wa ammar rajulu allazi ataita alaihi yasbahu fi nahari shi ko mutumin da ka je ka gan shi yana linkaya a cikin wani kogi ko korama mai kama da jini wa yulqamul hajar ana jefa masa dutse yana haɗiyewa fa innahu akilur riba wannan mai cin riba kenan wa amma rajulul karihul mir'a shi ko mutumin da ka ganshi da mummunar kama allazi inda nari wanda kaga yana rura wuta kuma yana kewaya ta ya hushuha wa yas'a haulaha yana rura ta yana zagaya ta fa innahu maliku mala'ika maliku kenan khazinu jahannama mai tsaron wutan jahannama a mafarki manzo Allah ya ga mala'ikan tsaron wuta Malik sannan kuma ya ganshi mummuna bai taba ganin halittar da ta kai tasa muni ba malamai suka ce haka yake ko a zahiri domin mafarkin annabawa ai gaskiya ne to me yasa ya zama mummuna suka ce domin munan tashi dada ƙarin azaba ce ga 'yan wuta kaga shi ba laifinsa ba ne amma da yake so ake a azabtar da wasu da shi sai shi aka yi masa mummunar kama don in sun gan shi munin ya daɗa bakanta musu rai munin ya daɗa sa su cikin firgici da tsoro kamar yadda aka sanya shajaratar zaƙo inna ja'alnaha fitnatan lizzalimi Allah ya ce mun sanya ta don ta zama azaba ga 'yan wuta dal'u haka annahu ru'usu shayatin muninta ‘ya'yanta kansu kamar kawukan shaiɗanu wa innahum la'akiluna minha famalikuna min halbutun thumma inna lahum alaiha la shawban min hamim za su ci suka cikin su kuma sannan za su ɗora da tafarfashashen ruwa Allah ya tsare mu wa amma ar-rajulu at-tawilu shi ko mutumin nan mai tsawo wanda yake cikin dausayi fa innahu ibrahim shi annabi ibrahim kenan wanda annabi ya ce ban ga kansa ba saboda tsawonsa kansa ya shiga sama gangan jikinsa kawai nake gani wa ammal wildanu ladzina hawlahu ƴaƴan da suke kewaye da shi kuma wanda ban taba ganin yara masu yawan su ba fa kullu mauludin mata alil fitra duk yaron da ya mutu kafin ya balaga akan addinin musuluncin da Allah ya halicci bayi akai to wannan yaya suna cikin kafalatu Ibrahim annabi Ibrahim daman yana nan yana kula da wata naziri ko wata rauda ko wata islamiyya ta yaran musulmi da suke mutuwa har Allah ya tashi alkiyama sai an je alkiyama sannan za a yi wa waɗannan yara hisabi za su ceci iyayensu kamar yadda ya zo cikin hadisai da yawan yaran in suka ga iyayensu za su shiga wuta za su fashe wa Allah da kuka sai Allah ya kyale su su ja hannun iyayen sai su kai su aljanna shi yasa zaka ga sau da dama idan yaron ka karami ya mutu bai balaga ba sai a ce Allah ya sa ya zame maka ajiya shi ba a cewa Allah ya ji kansa domin daman shi bai yi laifi ba amma sai dai a ce Allah ya sa ya zama ajiya ga iyayensa Allah ya sa ya ceci iyayensa to irin waɗannan yara annabi ibrahim ke kula da su qala fa qala ba'dul muslimina ƙala. manzo Allah yace fa qala mai ruwa yace shi samura dan junda fa qala ba'dul muslimin sai wasu daga cikin sahabbai musulmai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah wa auladul mushrikina har da ƴaƴan mushrikai a cikin waɗannan yara da Ibrahim yake kula da su fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa auladul mushrikina manzo Allah yace ƙwarai kuwa har da ƴaƴan mushrikan wa ammal qaumul ladina kanu shataran minhum minhum hasanan su ko mutanen da kaga gefen jikinsu mai kyau wa shatarun qabihan ɗaya gefen kuma mummuna fa innahum qaumun su ne mutanen da a rayuwarsu ta duniya khalatu amalan salihan wa sayi'a. sayyi'a suka yi ayyuka nagari da na banza kowanne ya zama 50-50 da aka je lahira zunubin su bai rinjayi ladansu ba ladansu bai rinjaye zunubin su ba daidai da daidai suka je to waɗannan za su tashi a ranar lahira gefen su mai kyau gefen su mummuna to amma da yake rahmar ubangiji subhanahu ta'ala ba zai kona su ba wa akharuna atarafu bi zunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyan asallahu an yatuba alaihim inna allaha ghafurur rahim haka ya faɗa a cikin suratul tauba waɗansu daga cikin mutane za su zo mana ranar gobe kiyama sun yi 50-50 rabin ayyukan su zunubi rabi lada kowanne bai fi kowanne ba to waɗannan da sannu Allah zai yafe musu ba zai kona su ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tazawazallahu anhum Allah zai yafe musu rawahu al-bukhari imam bukhari ya rawaito wannan hadisi akwai wata ruwayar amma tana da tsawo kuma ana nuna min lokaci yayi sai mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa mafi yawan waɗanda suke da littafi akwai inda muka tsallake a karatu to ni wajen babu shi a littafi na eh, yanzu mun dudduba a nawa ni dai ban ga wajen ba amma ni na ma ko a ruwaya ta biyu ce amma ni a iya bincike na a yanzu ban ga wajen da mala awali yake nuna mun cewa na tsallake ba ina ne wajen ku waɗanda suke da irin nawa akwai inda na tsallake ba mu tsallake ba ko a na wasu ba mu tsallake komai ba bambanci ne ko amma a wasu na tsallake to da ka dai a nawa ban tsallake ba waɗanda kuma suke eh, a nasu na tsallake wani abu to anya ko ba bugun mai tambaya ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ta ce malam tambaya ta ita ce ni mace ce mai yin takaba kuma ina son in yi bayani akan ko a yi mun bayani akan takaba da adadin kwanakinta idan ka ji an ce takaba macen da mijinta ya mutu kenan ko ubangiji madaukakin sarki ce wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajahum wa yadharuna azwajan ne ko azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra waɗanda suke mutuwa su bar mata to matansu za su zauna wata hudu da kwana goma bayan mutuwarsu idan ya zama cewa mace mijinta ya mutu ya batta bata da ciki to ta kabata iddatul wafa shine ta wata hudu da kwana goma amma idan mijinta ya mutu ya batta da ciki to har sai ta haihu sannan ne take gama ta kaba wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna mata masu ciki iddarsu in sakarsu aka yi ko mutuwa aka yi aka basu to fa sai sun gama sai sun haife ciki to da haka idan ba ciki ne da ke ba to za ki yi wata hudu da kwana goma amma in ciki ne da ke ko da awa ɗaya mijinki ya mutu kika haihu ko minti ɗaya ne tsakani yana mutuwa bayan mutuwarsa da minti ɗaya kika haihu kin gama ta kaba an gane ko sannan ta ce kuma menene ya halatta na yi kuma me wanda bai halatta ba ko bai halatta na yi ba mace mai taka ba ba za ta yi kwalliya ba da dukkanin ma'anar kwalliya sawa'an kwalliya wacce ake ɗora ta a jiki kai tsaye kamar irin jagirar jambaki ga da kwalli duk waɗannan mai ta kaba ba ta sawa ko tana ciwon ido ba za ta sa kwalli ba sai dai a nema mata wani maganin daban saboda shi kwalli magani ne kuma kwalliya ce wannan duba zuwa ga kwalliyar yasa aka hana mace ko tana ciwon ido inda tana ta kaba ba za ta sa kwalli ba sannan ba za ta yi wanka da mai da da sabulu mai kanshi ba ba za ta shafa mai mai kanshi ba sai dai ta shafa ordinary basilin wanda bai da kanshi ba za ta sa su tarare ba kwata-kwata ko body spray an gane ko sannan ba za ta sanya kaya masu ado ba haka za ta zauna tsawon waɗannan kwanaki banda wannan dukkan wani abu wanda ya zama wajibi za ta iya yi kamar zuwa makaranta don ta karatu ko zuwa wajen aiki in ta zama ma'aikaci yadda dole dole sai ta je aikin ba za a bata excuse ba domin akwai ma'aikacin da su ba ruwansu da wannan misali ma'aikaciyar banki ce dole ta je aiki waɗannan da ire-irensu shi ne abin da yake wajibi ga mai takaba ta kiyaye kuma dole ne ta zauna a gidan da mijin nata ya mutu ko da gidan haya ne to lallai a gidan za ta zauna ta yi takaba kuma daga cikin kuɗinsa za a biya mata sannan za ta iya fita asibiti don neman lafiya in ba ta da lafiya amma dukkan wani abun da ya bai zama tilas ba na fita to ba za ta yi shi ba takarda ta ƙarshe neman addu'a ce ya ce assalamu alaikum malam ina neman addu'a mahaifiyata ba ta da lafiya Allah ya sa Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya da dukkanin marasa lafiyan musulmi na gida da na asibiti wannan shine ƙarshen tambayoyinmu ko takardar da muke da ita ta tambaya yau sai Allah ya kai mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu